biyar ga watan sha ɗaya miladiyar ta dubu biyu da sha hudu a wanda majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna hisnul muslim kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu muna yi wa allah ta'ala godiya da ya sake ba mu damar haduwa domin ci gaba da wannan karatu muna fatan abubuwan da aka gabatar a kwanakin da suka shuɗe na ibada Allah ta'ala ya karba idan ban ba za mu tashi ne a hutu wato tahiya tahiya a sallah ana yin ta a guri biyu idan sallar mai raka'a hudu ce ko mai raka a uku ko kuma tahiya guda ɗaya idan sallar mai raka a biyu ce idan suna iya ce a yi hiya sau daya idan kuma rubariya ce ko filafiya. a yi ta hiya guda biyu hadisai da yawa sun zo dangane da nau'ukan ta hiya ba kala ɗaya ba ce a rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai nau'i daban-daban da aka rawaito na manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da tahiya to anan ya kawo nau'i ɗaya daga cikin nau'ukan da aka rawaito na hiya في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكي جوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا في حديث عبد الله بن مسعود yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da littafai da dama na sunna su na hadisi na abdullahi dan kuma kamar yadda abdullahi dan mas'ud ke cewa a hadisin mun kasance idan muka zo tahiya kafin annabi sallallahu alaihi ya koyar da su yadda za su yi tahiya a sallah su ce assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulan wa fulan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba haka za ku ce ba assalamu huwa Allah ai Allah shine assalam kun tashi ga yadda za ku ce to shi ne sai ya karantar da su wannan sigar kamar yadda abdullahi dan masud ya rawaito at tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يأتي إذا كنت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض in kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to abin zai shafi dukkan wani bawa na kwarai na kware a sama yake ko a ƙasa yake to wani hadisi na abdullahi dan mas'ud malamai da yawa sun yabe shi sosai sun yabe wannan hadisi amma tirmidhi da ya kawo shi a cikin littafin ta jami'ar tirmidhi yake cewa huwa asahhu ma ruya an annabi sallallahu alaihi wa sallam fi at-tashahhud wal 'amalu inda akthar ahli al-'ilm wal 'amalu alayhi inda akthar ahli al-'ilm من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم إمام الترمذي bayan ya kawo wannan hadisin yake cewa huwa asahhu ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وانا حديث شيني ما في انجاج حديث ده اكرويته لدى النبي صلى الله عليه وسلم دبنا ده سيار يجي كما وعليه العمل عند اكثر اهل العلم ده داما daga cikin malamai shi suka zaba da shi suke aiki daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan sahabbai kuma shine kaulin sufyan al-thawri ده عبد الله بن المبارك ده احمد بن حنبل ده وصول الاجتماع لغيره هكذا الامام البزار وني ديلا ده تشكم على ما حديثي شما اتكم يتافل سنة حديثي واجا كاو حديث ابن مسعود وانا حديث اللي كي قبامه شما ايه بيشي لوك سنة اكتن بيشي وانا حديثي ما في انجج تبدا تهيئة sai yake cewa hadisi mafi inganci game da tahiya a guri na shine hadisin abdullahi dan mas'ud ce huwa indi hadisi Ibn mas'ud hadisin abdullahi dan mas'ud shine mafi inganci cikin hadisan da aka rawaito dangane da tahiya sannan ya ce wa ruya min mayyitin wa 20 tariqa an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban wajen hanya sama da ashirin wato hanyoyi daban-daban na ruwaya na wani harisinsu sun kai sama da ashirin sannan ya kawo su ko ya kawo mafiya yawa daga cikinsu sannan sai yake cewa la'a a'lamu fi a athbata minhu wa sami haɗi asanid fi zalika bayna ahli Ya ce, ban san wani hadisin da ya fi wannan hadisin karfi ba cikin hadisan da suka zo daga da tafiya, ko ya fi wannan ingancin isnadi كويك ولا ولا أشهر رجالا منه كويك ولن شهر ماذا جي ماذا جن حديثي كبر ولا حديثي تو أنا ما بتابعني تكلم مع لما حديثي دكا شو حديث عبد الله بن مسعود شيني أصح حديث في التشهد ما في إنجاز حديث اللي أكرويته أشكون أشكون أشكون ما عندك سكا تبتدأ أنا أقول الإمام البغوي a cikin littafin da sharhu sunna a littafinsa sharhu sunna ya tabbatar da cewa malaman hadisi ba su yi saɓani ba dangane da wannan kuma shi ne hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa a cikin hadisan tahiya shi muttafaqun alaihi shine bukhari da muslim duka suka yi ittifaki wajen fitar da shi sannan yana daga cikin abin da ya bashi rinjaye duk da yawan hanyoyinsa wato masu ruwayar ta da yawansu bayan kuma zamanto wasu amintattu hakanan kuma ba su sassaba ba cikin lafazinsa wato kowa da ya ruwaito shi ya ruwaito shi da wannan lafazin da kuma gaban zai mu ambata wato ba a samu saɓani ba dangane da lafazin ta saɓanin sauran ruwaye ana iya an samu saɓani wajen ruwayar lafazin sannan cikin abin da ya jawo wasu sukarin rinjayar da shi sun ce shi abdullahi dan mas'ud daga bakin annabi ya karbi wannan hadisi kuma annabi sallallahu alaihi shi ya koya masa shi ta hanyar talqini shi ya lakkana masa shi lakkanahu annabi sallallahu alaihi wasallam talqinan kamar yadda zuwa cikin sharh as-sunna sharh ma'an al-athar na al-imam al-tahawi ta hanyar al-aswar ibn yazid daga abdullahi dan mas'ud yake cewa a kastu da min fi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa walaqana lihi kalimatan kalima yake cewa akhadtu tashahhuda min fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laqana kalimatan kalima na koyi wato tahiya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya latsana min shi kalma kalma a cikin sahih bukhari ruwayar abi ma'mar abu abdullahi dan mas'ud yana cewa allama li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama at-tashahhud wa kaffi baina kaffayhi wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ni tahiyya tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannayen ta biyu wato ya kamo tafukan hannayen abdullahi dan mas'ud ya rike ya koya masa wannan tahiyar sannan sun ce shi ne wanda hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ita ce hiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya wa abdullahi dan mas'ud ce kuma ya koyar da mutane wato kamar yadda zuwa cikin musnad imamu ahmad ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin a cikin musnad imamu ahmad yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama allamahu annabi sallallahu alaihi wa sallama tashahhud wa amarahu an yu'allima an-nas sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa tahiya kuma ya umarce shi da ya koya wa mutane sabanin sauran ruwa yi to wannan ba sannan a cikin musnad abi shaiba abin da musannaf ibn abi shaiba ruwayar jami ibn abi rashid yake cewa ibn mas'ud yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an annabi yana koyar da mu tahiya kamar yadda yake koyar da mu wata sura ta al to waɗannan suna daga cikin abin da ya sa wasu daga cikin malamai suka fifita abin nan din a ruwar abdullahi dan masud suka fifita ruwar abdullahi dan masud a daga cikin waɗanda suka fifita ita wannan ruwaya akwai imam ahmad ibn hanbal ya fifita wannan ruwaya hakanan abu hanifa abu hanifa shi ma ya fifita wannan ruwaya akan sauran ruwayoyi ita ce zaɓin mazhabar hanbaliya ita ce zaɓin mazhabar hanafiya to banda ita akwai akwai ruwayar abdullahi dan abbas ita ce take biye ma wannan a inganci ita kuma tana cikin sayo muslim tana cikin sayo muslim da musnad imam ahmad da abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja da sauran wasu littafai da sun ta ita babu ita sai bukhari amma akwai ta muslim da kuma muslim imam ahmad da sauran al-kutub al-arba'a sunan al arba shi kuma yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surata min al-qur'an فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا قريشه تشيل فظن رواية عبد الله بن عبد الله بن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تورئت شيء آه، وانا حديث شين ذاب امام امام الشافعي امام الشافعي شيء في في في تورنا رواية عن رواية عبد الله بن مسعود شيء صبوا دا شيء كنت اقول قارئ المباركات akwai karin al-mubarakat ce to kuma ne ya dace da lafazin qur'ani tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba a cikin alqur'ani da aka faɗi tahiyya ce min indillahi ce mubaraka mai albarka tayyiba to kalma albarka ta fito a cikin al-Qur'ani anan ma kuma ta fito to wannan yasa ya fifita ya fifita ita ruwayar abdullahi dan abbas wajen tahiyya don haka waɗanda suke bin mazhabar shafi'i to sukan yi tahiyya ne kamar yadda suke zo cikin wani hadisi na abdullahi dan dan abbas tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah za ku ga babu babu adafi babu adafi tsakanin tsakanin kalmomin da suka zo a cikin tahiyar. a cikin ruwayar abdullahi dan mas'ud za mu ga akwai wasayyibat wasalawat wasayyibat anan babu babu wannan wau to shi kansa wannan samun wannan wauɗin a cikin ruwa abdullahi dan mas'ud ta ƙara masa ta ƙara masa kiba ta ƙara masa wata majiya kan ruwa dan abbas saboda abinda masana harshen larabci suka sani atul jumal ya fi atul mufradat domin in ka ka adafi to kana nuna kowace kowace jumla zaman kanta take ba jumla ce guda ɗaya ba aka yi ta goya kalmomi a kanta a'a kowace jumla tana tana cin gashin kanta ne tana tare da yar uwarta da ta gabata kuma tana cin gashin kanta babu shafi'i bayan ya fitar da wani hadisi na abdullahi dan abbas wanda muka karanta yanzu yake cewa ru'yat ahadithu fi tashahhud mukhtalifa wa kana hadha ahabba ilayya ce an ruwaito hadisai daban-daban daban-daban dangane da tahiya amma ni hadisin abdullahi dan abbas shi na fi fifitawa li'annahu akmaluha wace saboda shi ya fi cika me yasa yace ya fi cika saboda ya zo da al-mubarakat ah, eh, ya zo da al-mubarakat wanda babu a cikin abdullahi hadisin ibnu abbas sannan a wani guri cikin littattafansa bayan ya faɗi zaɓinsa dangane da tahiya sai yake cewa ah, ya zaɓi hadisin abdullahi dan abbas ce lima ra'aituhu wasi'an wa sami'tuhu an ibn abbas sahihan kana indi ajma'a wa akthara lafzan min ghairihi na gani na gani shi cewa yana da yalwa kuma na ji shi an roto daga abdullahi dan abbas ta hanyar da ta inganta ya zo daga ibn abbas ta hanyar da ta inganta kuma ni a guri na ya fi tattalar lafuzza da yawa saboda ta ƙara mubarakat da aka samu sai ya ce wa akhadtu bihi ghayra mu'annifin liman ya'khudhu bi ghayrihi mimma sahha ni na ɗauki ruwayar Abdullahi ɗan Abbas amma ba zan kushe ma wani wanda bai ɗauke ta ba ya ɗauki wata ruwayar ba zan matsa masa cewa sai ya ɗauki ruwayar Abdullahi ɗan Abbas ba to wannan shi zaɓi imamu shafi'i da mabiyansa akwai tahiya da ta zuka abdullahi abin umar dan khattab umar ɗan khattab wanda imam malik ya fitar da ita a cikin littafin samu wadda, sannan daga wajensa muhammad ibn Hassan ya ruwaito haka na imam fahawi ya ruwaito ta da bai haƙi ta wannan hanya shi kuma abinda ya zo daga umar dan khattab yake cewa ya kasance yana koya wa mutane kana yu'allimuhun nas kana yu'allimun nas ta umar yana koya wa mutane tahiyya wa huwa alal minbar yana kan minbari wani minbari minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan minbari yana kan minbari ma'ana bayan an taru ko a cika lokacin juma'a ko ya tara mutane domin wannan a taru ya hau minbari yakan ce kulu at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah har zuwa ƙarshen tahiyya kare da muka santa to ita ce riwayar Umar ibn al-Khattab kuma ma'anar ibn rashid ɗaya daga cikin malaman hadisi yake cewa zuhuri kana zuhuri ya akhudhu bihi imam zuhuri muhammad ibn shihab a zuhri ɗaya daga cikin hamshakan malaman madina cikin tabi'ai shi ma yana ɗaukan wannan hadisi na wata wannan tahiya ta umar dan khattab wa yaqulu allamahu an-nas mimbar yana cewa abin da yasa ya fi fifita tahiyar umar ibn khattab akan sauran ruwayoyi yace saboda umar ya koyar da ita akan mimbari ne wa ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna la yunkirunahu ki ga a akan sallallahu alaihi wasallam duk zazzaune mu wani wanda ya taba masa inkari yace ya kake koyar da tahiya bayan ba haka take ba ko yaya kake koyar da tahiyar da ba ita ce ya kamata a fi yi ba to duk manyan sahabbai suna da. in ka ce da sayyidina abubakar duk khulafa din sauran su duk duka gashi shi matsayinsa sai na umar gashi matsayinsa shi ne mutum na biyu a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ga daraja da ilimi sannan kuma ga sayyidina Usman su sayyidina Ali sana al-asharatu al-mubashsharun bil janna goma nan duka da aka yi bishara da aljanna in ka cire sayyidina Abubakar duk suna sannan ga sauran manyan manyan sahabbai wanda suka je yakin Badar da wanda suka yi ba'atul Ridwan da sauransu duk ga sunan a gabansa amma ba a ji wani ya yi inkari ba ta ce to kaga wannan ijma'i kenan duk sun yi ijma'i sun haɗu akan abin da ya koyar shi shi shi umar shi kansa ma'amar ibn rashid yake cewa ni ma wabihi wabihi na akhud ko fa ana aqibun bihi ni ma wannan nake rikewa to wannan ita ce zabi malikiya ta zabi imam malik imamu malik shi ya fifita hiyar da ta zo a wannan ruwaya sannan shi ma daga cikin irin abin da eh, aka fifita ta da shi ta zo da kalma azzakiyat babu ita a cikin sauran a cikin sauran ruwayoyi ce to wannan ita ce tafi akan sauran tahiyoyi shi yasa za ga mu a nan an fi saninta saboda ita ce a rubuce a cikin littattafan a littattafan malikiya saboda ita imam malik ya fifita shi kuma ya fifita ta ne kasancewar sai na umar matsayinsa duk ya fi na sauran a cikin sahabban da suka ruwaito hadisin matsayin umar yana sama da sauran sannan kuma gashi inda yake koyar da ita ba wani gu ne wanda babu jama'a da yawa ko kuma wasu wanda suke kananan mutane a'a wanda duk yake koyarwa duk manyan sahabbai ne ke tattara a gurin tunda akan mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan koyarwar kama duk da haka ba a samu wani wanda ya ya masa inkari ba to wannan yasa imam malik yake fifita wannan ruwaya din banda ita akwai ruwayar abu musa al-ashari akwai ruwayar abu musa al-ashari wanda ita ma tana cikin sayyid muslim da sunan abi dawud da sunan nasa'i da sunan darimi da musnad imam ahmad دا لتافن تعاوي شرح معان الآثار دا سند الدار قدمي دا وصو دا تشكيل التفاوه حديثي دا سروتو رواير أبو موسى الأشعري شيكو مينا تشيوا مزا الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تشيوا إذا كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم التهيات الطيبات الصلوات لله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هزوا قيش الدهية وانا اذا في رواية ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه اذا آه، بقى اتشكي رواية سا اقوي وتفائدة لبابو اتا اتورى رواية اتشي فدرس ديتي فليكن اول قول احدكم فليكن اول قول احدكم امو تنيدون اتهيه farkon abin da zai ce at-tahiyyatu lillah wani ruwaya ta rushe wata ruwaya da bata inganta ba ta fuskar isnadi wacce ta zo da ƙarin bismillah a farko akwai ruwaya da bata inganta ba ta zo da ƙarin bismillah ya ce bismillahi rahmanir rahim at-tahiyyatu lillah to wani ruwayar sahihiya da take cikin sahih muslim da wasu littafan sunna a ciki a sallallahu ya ce falyakun awwala qawli ahadikum farkon abin da ɗayan ku zai ce bayan ya yi zaman tahiya ya ce at lillah at salawatu, salawatu tayyibatu salawatu lillah kaga sai ya nuna cewa babu wani abu da ake gabatarwa kafin a fara kalmar kalmar at-tahiyya ita ce kalmar farko to wannan yana nuna maka abin da rashin ingancin ruwaya da ta zo da da ƙari bayan wannan akwai tahiya ta ta ibn umar abdullahi dan umar inda akwai wasu sun yi magana akan akan akan ruwayar amma akwai da yawa daga cikin malamai kamar ibn hajar kamar shek nasir dai albani sun inganta ta ala sharti muslim albani ya inganta ruwayarsa ala sharti muslim shi kuma abdullahi dan umar eh, abin ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi lillah was-salawatu wat-tayyibat at-tahiyatu lillah wa rahmatullahi wa barakatuh wana cikin sunan abi daud yana cikin sharh ma'an al-athar na al-imam at-tahawi akwai ta cikin littafin sunan ما الدار قطني بكم لتابع المختار المختار أنا أزياء المقدس إذا تكاوى السلسلة الدار قطنية عند الداتا ابن حجر شوايا عند الترواية حتى ننشأ ناصر الدين الألباني شوايا عند الداتا على شرط مسلم شوا شرط صنب انت يا كي شرط صنب مسلم بدأت أقول تشخل عائشة أقول تشخل عائشة رضي الله تعالى عنها إذا كما تنا مسنة بن ابن أبي شيبة دلتا المسنة نسر راج لكما المخلصيات نا المخلص لوسو لبشكين هدي اللي تفهم هدي سيكا مسنة الكبرى نبي هدي فكما حديث تا دينا شو التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله السلام على النبي السلام على النبي تولن سوني لبه cikin irin abin da aka rawaito na tahiyya kala kala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda kamar yadda muka ji imamu shafi'i yana cewa kowanne ɗaya daga cikin waɗannan mutum ya ɗauka to ya yi babu bambanci tsakanin wanda zai ɗauki ruwayar ibn mas'ud ko ruwayar abdullahi dan abbas ko ruwayar umar dan khattab ko ruwayar abu musa al'ashari ashari ko ruwayar eh, aisha radiyallahu ta'ala anha wanda zai ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan yayi babu wani bambanci wajen ingancin sallarsu ko wani sallarsu ta inganta illa iyaka ne kawai malamai sun yi sabari ne akan fifita wasu akan wasu fifita wasu akan wasu amma ba su da sabani wajen ingancin sallar wanda ya ɗauki kowace ɗaya daga cikin wani kariya ya yi in ka je wani gurin za ka ji wannan ka je inda kamar yanzu kana zuwa mamlaka ƙasar saudiya za ka ga wannan da ya kawo guda ɗaya ta farko ita suke kamar da muka faɗa su kuma ga dalilan su ne yasa suka fi fifita hadisan ibn mas'ud mu kuma nan da wayar umar dan khadda mu ma na faɗi dalilan da yasa imam malik ya fi fifita wayar umar dan khadda to shi yasa malamai ba su yi jayayya a tsakanin su wajen ingancin sallar duk wanda ya yi kowace ma daga ciki ba dan ita kan yi din ba duka ne suka yi ijma'i akan wajen cinta ba ba duka ne suka yi ijma'i akan akan yi ba a za mu ga a wajen imam ahmad duka wajibi ce da ta farko da ta biyu tahiyya duka wajibi ce da ta farko da ta biyu a gurin imam shafi'i ta farko sunna ce ta biyu wajibi ta farko sunna ce amma ta ƙarshe ta hiyar ƙarshe muka ce ta biyu ta ƙarshe muke nufi saboda ta sallar da take da raka'a biyu kaga ta hiya ɗaya gare ta to wannan ta ƙarshe din a gurin imamu shafi'i ita ce wajibi amma ta farko idan raka'a hudu ce ko raka'a uku shi imamu shafi'i yana cewa sunna ce kawai a gurin imam malik duka sunna ne da ta farko da ta biyu duka gaba ɗaya sunna ne ta farko da ita da zamanta a gurinsa duk sunna ne ta biyu sunna ce zaman kuma gwargwadon abin da za ka yi sallama ne wajibi amma ba zaman da za ka yi tahiya a cikinsa ba saboda ka ita tahiyar da zaman da za a yi tahiya a cikinta a gurin imam malik abin nan ne sunna ne ba wajibi ba shi imam ahmad a ce wajibi ne saboda ruwayoyin da suka zo a sallallahu da wasallam ce kulu umarni ya bayar kamar da Abu Musa al-Ash'ari yake ta falyakun awwala ma qawli ahadihim idza qa'ada ahadukum falyakun qawla awwala qawli ahadikum at-tahiyyatu lillah to umarni ne tunda umarni ne ya kamata ya zama ta zama wajibi umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar sannan akwai wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda imamu dara kudin ya fitar da shi da kyakkyawar salsala wanda imamu ahmad ya ce shi ma yana tabbatar da wajabci domin yana cewa kunna la nadri ana نقول قبل أن يفرض التشهد كنا لا ندري ما نقول qabla an يفرض التشهد إمام imamu عبد الله بن مسعود ke cewa ba mu sanya za mu rika faɗa ba kafin a farlanta tahiyya kuma kalmar kafin a farlanta tahiya sai nuna kira shi tahiya farali ce tahiya farali ce to wani yana daga cikin abin da imam ahmad ya yi hujja da shi akan cinta, amma idan mutum ya manta ya tashi kamar yadda ya zo a sunna cewa idan ka manta zaman tahiya ta farko ka miƙe tsaye an ce kakka dawo ya ce to saboda ka miƙe zuwa rukuni ba za ka dawo zuwa wajibi ba rayuwa rukuni ce da ka miƙe tsaye rukuni ka shiga to ba za ka bar rukuni kuma ka dawo wajibi ba to a lokacin sai ka yi sujudu sahu sai ta ta ainihin dora maka abin da ya samu na karaya a sallar ka. shi kuma imam malik sai ya hujja da wannan akan zaman ta ba wajibi ba ya da wajibi ne dawowa za a tunda ba a dawo ba ya nuna ba wajibi ba ce wato kaga hadisi dai ne kowa ya yi hujja da shi akan fahimtarsa ka ce me hujjar ka imamu shafi'i sai ya ce wannan hadisi a sallallahu da sallama a imamu abin da imamu ahmad sai ya kawo shi ce ya nuna ya tashi rukuni ne shi yasa bai dawo ba shi kuma imamu malik ya ce tunda bai dawo ba ya nuna ba wajibi ba ce sunna ce wata hadisi na na cikin sunan dara ne? ruwa ibn mas'ud فكنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض التشهد yana nuna farlancin tahiya din aburin aburin hanifa shi tunda yana bambancewa tsakanin wajibi da farali shi kaɗai ne yake da wannan bambance bambancen tsakanin wani abu wajibi wani abu farilla to shi abunsa wajibi ce ba farilla ba a shafi'i da farilla da wajibi abu ɗaya ne وكذا انا شاب بن امام ابن امام ابو ابن احمد بن حنبل ده فريلا ده واجب له ابو ديني ابو ذا تو شيا بن بن فكان فريلا ده واجب ابو رمى لكيا سنه شي اما ابن ده في انغانشي شي ني زما تو فريلا كذا جوار اكو حديث كرر في سنن دار قطني دي كي قبل ان يفرض التشهد يا كانوا التشهد وبين السهيا فريلا شي كوكما واجبيني اما أكلت نية جبر الكعب تهنية سجود السهو to wannan ita shine lafazin da aka ruwaito mana na tahiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama illa iya a kalmar karshe assalamu alayka ayyuhan nabi za mu ga arwayar aisha arwayar aisha wanda yake cikin musallaf na abi shay ibn abi shayba ta assalamu ala nabi maimakon assalamu alayka za mu ga duk sauran ruwayoyin sun ce assalamu alaikum ayyuhan nabi amma ruwayar aisha assalamu ala nabi akwai daga cikin ruwayoyin abdullahi dan mas'ud yake cewa mun kasance lokacin annabi na cikin mu muna cewa assalamu ala nabi yana cikin sahih bukhari ce falamma qubida qulna assalamu ya'ni ala nabi wato bayan kuma Allah ta'ala ya karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka dawo muna cewa assalamu ala nabi kuma akwai asar na fa'in na rabah da yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bayansa sun kasance suna karantar da sun kasance suna karantar da tahiya suna cewa assalamu ala nabi to wannan ta sa wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare bayan ya koma ga Allah sahabbai sun koma ga assalamu ala nabi har ma ibnu hajar ibnu hajar bayan ya kawo maganar abdullahi dan mas'ud wa huwa bayna dhahranina falamma qubida qulna assalamu ya'ni ala nabi sai yake cewa wannan ziyadar cewa ranar an karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam mun dawo muna cewa assalamu alaikum nabi ibn hajar ce wannan ziyada in abin da zahirin ta ya nuna cewa sukan ce assalamu alaika ayyuhan nabi bi kafil khitabi da ka lamiri na wanda kake magana da shi assalamu alayka amince tabbata gare ka ce fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma mata nabi sallallahu alaihi wasallam tarakul khitab bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah sai suka daina amfani da kafin din sai suka dawo suke fadarsa fa zakaruhu bi lafzil ghaiba su faɗa shi da lafazin wanda yanzu baya nan tare da su su ce assalamu ala nabi wannan shine abinda ibn hajar yake faɗa shin nasiruddin al-albani shi ma ya karfafa wannan a cikin sifatu salat yake cewa sahabbai sun kasance suna faɗar assalamu alaika ayyuhan nabi a tahiya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na tare da su ya bayan ya koma ga Allah sai suka koma ga cewa assalamu ala nabi eh, shek nasiruddin albani ya ce to dawowarsu ga assalamu ala nabi ya nuna koyarwarsu ce don ga za su canza da kansu ba bai yi wa sahabi ko sahabbai kawai su canza bayan ganin ganganin manzo sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya kasance yana koyar da su ta hiya din nan kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ya zo a cikin ruwa Abdullahi dan Mas'ud da kuma ruwayar Abu Musa al-Ash'ari kana yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surata min al-Qur'an kamar da ko koyar da mu surar alqur'ani kaga yadda ba za su canza wani abu da alqur'ani ba da karan wato karan kansu bayan wafatin annabi to haka bai kamata a ce sun canza wani abu da tahiyya haka nan kawai da radin kansu ba ba tare da sun ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka wannan canjin ya nuna cewa sun same shi ne daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama in ji ah, shi eh, shek nasiruddin albani wasu daga cikin malamai suna ganin duka lafin biyu sun tabbata salamu alaika da salamu ala nabi bayan wafatin nashi bayan wafatin nashi duka lafin biyu an ci gaba da amfani da su an yi amfani da wannan an yi amfani da wannan a dalili kuwa koyarwar Umar ibn al-Khattab koyarwar Umar ibn al-Khattab bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan minbari amma akwai wasu shi bai ce assalamu ala ba ce assalamu alaika assalamu alaika kaga kuma ga sahabbai duk suna gurin wato sahabbai duk suna nan amma ya koyar da assalamu alaika bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce canjin ya shafi wato da canjin na dole ne to da kusan ko dai a yi masa gyara a nan ko shi tun farko ma ba zai kawo alaika din mutum da yanzu yana koyar da ita ne bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duk tuwayoyin da muka ji suna koyar suna koyar da wannan banda hadisin wannan ruwar Aisha suna koyar da tahiyani ne da sigar assalamu alaika ke kuma wannan sigar ba wai siga ce da take nuna cewa suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye bane tunda ita tahiyar nan sirran ake yin ta ba sirran asiri ake yi sirri ko kana magana da mutum kai tsaye ai ba za ka boye abin shi kai kai za ka ji da kanka ba da sai kai yadda zai ji ce assalamu alaika annabi ya rika jin to kaga ashe ba kafin din tana nuna khitabin sa tana nuna halarto cewa wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka ake yin gaisuwa da jinjina gare shi saboda ni'imar da Allah ta'ala ya bayar ta hannunsa shi ne dalilin kawo abin nan da sigar kafin abin nan kafin khitab shi kuma sahabbai suna tafiya a lokacin a lokacin rayuwar annabi suna tafiye tafiye idan sahabi ya yi wata tafiya ya bar garin madina zai daina cewa assalamu alaika saboda yanzu baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tare zai shiga wani assalamu alaika a lokacin aida a ce ana faɗar kafin kitab din ne ana cewa alaika din ne saboda ana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna sallah a bayan sa ga shiga su to da sai a ce wanda ba su madina wanda suke sauran garuruwa su tun ma yana da yana duniya su rika cewa assalamu alaikum annabi din tunda su ba ba magana suke da shi da ai baya kusa da su ne ga'ib ne to wannan ta nuna cewa kitab din ba wai kitab ne na kana magana da mutum da mutum ba don haka a ce bayan wafatin sa a koma ga alam na nabi tilas to magana dai mafi tsakatsaki, ita ce wato halaccin duka lafazan tun da duka sun zo kuma kowanne ya inganta da maganar abdullahi dan mas'ud da maganar aisha radiyallahu aisha radiyallahu ta'ala anha da maganar faɗin da abin rabah da yake kaitowa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk sun ce assalamu ala nabi sannan kuma ruwayoyin da suka zo na sigar tahiya da sauran sahabbai duk sun zo da assalamu alaika ayyuhan nabi saboda ka yaro ne kenan duka biyun sahabbai sun ci gaba da faɗa sun faɗi wannan sun faɗi wannan kaga kowanne ka faɗa insha Allah babu babu wani ma ciki ah, wasu da binna. ibn hajar ya kawo magana sai ce ahlul irfan wanda masana Allah masana Allah sun ce in abin da yasa aka ce alaika da kaful khitab wato kamar lokacin da ka kunkusa halar ubangiji kai gaisuwa da jinjina attahiyatu lillah azzakiyatu lillah duk ka gama aka ce to shigo ka shigo bayan wannan shigowar ka irin tuna irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka ta musulunci da imani da abin nan sai a ce da kai to ba bayan ka yi wa Allah jinjina to ka yi wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ya ka bai shi a halar shi ma sai ka ce assalamu alaikum ya to wannan magana ce dai da kaji ka san daga ina take ta ta ahlul irfan ce wa <laughs> eh, ta shigo halara to kamar a ce ai ga wanda shine sababin ni'ima din kana waigawa sai ka zama za Allah ne a zaune sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi saboda ka shi ma sai ka isar maka da gaisuwarsa da jinjina to amma wacce ruwayoyin na sahabbai da suka fi an canza an ce alal nabi ka ga duk kuma ya rushe wannan wannan istinbadi lafazin tahiyar yana to at-tahiyatu lillah wato at-tahiyatu jam'i ne na tahiyya tahiyya tana nufin gaisuwa gaisuwa ta girmamawa to duk wani nau'i da ake yi wa wani mai girma gaisuwa da shi don a girmama shi to wanda ya fi cancanta da wannan nau'in girmamawar Allah ne in dai abin sunan shi girmamawa to wanda ya fi kowa cancanta da shi to Allah ne shine ma'anar at nau'ukan gaisuwa da girmamawa da ake yi wa Allah da ake yi na girmamawa lillahi Allah shi ya fi cancanta da wannan wasu kuma suka ce attahiyya ana nufin albaqa wato wanzuwa wanzuwa wanda yake wanzaje shine Allah ta'ala wasu suka ce ana nufin al'azama girma wanda ya fi cancantar girma shine Allah ta'ala wasu suka ce ana nufin al-mulk mulki wanda ya fi cancantar mulki shine Allah ta'ala Imam al-Muhibb al-Tabari yana cewa ta yi wannan zama lafazi da mushtara wato kalma at-tahiyya tana daukar dukkan waɗannan ma'anoni gaba ɗaya sannan as-salawat as-salawat idan lamun din nan lil ahad ne al al as-salawat in kal lamun din alif da lamun lil ahad ne sai zama sanin as-salawat al-khams salloli biyar duka da muke yi na Allah shine as-salawat salloli biyar suma lillahi duka na Allah ne in kuma ka ce alif da lamun din nan al din nan lil jinsi ne sai ya kunshi sallolin farilla da na nafilfilu duka da muke yi lillahi wasu ce as-salawat ana nufin addu'a addu'o'i gaba ɗaya Allah ta'ala ake roƙa wurin shi ake gabatar da su wasu kuma su ce ana nufin ibadoji gaba ɗaya sannan a tsayibat a tsayibat shine maganganu masu daɗi فوق لوك الطيبات صفة لنا لمنعوت محذوف وان ذاك ايه قدر شيء الاقوال والافعال ده مغمغمو ده ما سكو دوك دبا ديا ما الله ايوك ايوك انا قولي دبا دينا السلام عليك ايها النبي امنتي يتبت جريك يا كيوانا النبي امنتي يتبت جريك kubuta daga dukkan wani abin da yake na na tawaya ne ko na ci baya ya tabbata gare ka ko al-assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah ma'ana mai wannan suna ya kubutar da kai ya annabi ya kai wannan annabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi da ramar Allah rama sifa ce daga cikin sifofin ubangiji wanda ya sinfanta da su ba a tawilinta ba ka sun ce ar-rahman ana nufin al-ihsan ce ce ko ibadahu ay yusibuhum ko yuridu ihsanahum wannan tawili ne ramar Allah sifa ce daga cikin sifofinsa ba a tawilin ta kamar yadda ba a tawilin sauran sifofi na Allah ta'ala kamar ji da gani da ainihin magana da sauransu wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata gare mu da sauran bayan Allah na kwarai kamar da muka ce a ruwayar Abdullahi dan Mas'ud yana cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance kafin a farlanta a karantar da su ta tahiya sai su ce assalamu ala Allah السلام على النبي السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان في أي to kaga wannan aka zai kare ba duk wanda kake so ka gai shi ka kai masa addu'a in ka tuno shi sai ka ta faɗa kaga addu'ar liman abin da tahiyar liman za ta iya tsawo har ku gaji ko ku ce a'a ya ya yi sauri ya katse ku ba ku gama sallama ga sauran waɗanda kuke bukata ba to da annabi ya ji su sai yake ce musu na farko assalamu huwa Allah ai Allah shine assalamu to Allah shine assalamu kuma ka ce assalamu ala Allah ala Allah kayan kaka abin nan kamar wakar mamman shata Allah dan Allah Allah za ka roƙi Allah ka ce Allah dan Allah Allah ya yi maka dan Allah kuma ta za zama bambara kawai haka ba shi da ma'ana ah, to haka sai ce da su ba haka za ku ce ba sai koya masu tahiya a cikin ka sai ce assalamu علي آه، آه، آه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كذا وايب شبوبة قال النبي سنفة لا شيدا ما الله بذات شيء السلام على الله ما قال النبي كن فدا السلام على النبي كما كن فدا كاوك كلك سنة كن فدا صورا باين الله لقولي وقال النبي يجي فإذا قلتم هذا فقد أصاب كل عبد صالح في الأرض وفي السماء إنكم فدا كدك كن فدا بنت يشاف دكم ونباوا salihi a ƙasa yake ko a sama yake kuma an gabatar da kai domin ya zo daga cikin wasu malamai suna cewa yana daga cikin ladin ba addu'a ka gabatar da kanka kamar yadda annabi ibrahim da annabi nuh a addu'a su rabbi firli to wali walidayya wali man dakhala baiti rabbi firli wali walidayya wali almu'minina yawm kuma shi sa saboda haka gabatar da kai يلا لا مش دبر الدعاء كفارة بكنكا سنو قوة كفارة ابدأ بنفسك ثم جنتو شيء السلام علينا أمين شيء تبت قريم وعلى عباد الله الصالحين لتولى الله الله دكا نقولي آه، القفال آه، آه، إمام القفال إلى إيه بشكل ما لم شافعي يعني من يمال من شافعية بشكل مصر بشكل فتوه ينسى yana cewa barin sallah wato mutum ya ƙi sallah wannan yana cutar da duka musulmi wato wanda zai bar sallah ya cutar da ko duk wani musulmi ya cuce shi saboda ne saboda a ciki akwai addu'a da yake yi wa musulmi in ya bar sallah wannan addu'ar ya bar ta kenan kaga ya cutar da waɗanda suke da haƙƙi a kansa dole ne ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to kaga a nan idan bai ba ya bar wani haƙƙin Allah sannan ya bar haƙƙin manzon Allah da yake cikin assalamu alayka ayyuhan nabi sannan kuma ya bar haƙƙin kansa shi kansa da yake assalamu alaina sannan ya bar haƙƙin sauran sauran musulmi duka kafatul muslimina yace to saboda haka ne saban wanda yake barin sallah ya zama babba saboda ya shiga haƙƙin Allah ya shiga haƙƙin manzon Allah ya shiga haƙƙin kansa ya shiga haƙƙin dukkan wani musulmi wannan haƙƙin gaba ɗaya ya cinye su sufki taqiyuddin sufki shi ma ya istinbadi cewa a sallah akwai haƙƙin bayi tare da haƙƙin Allah tare da haƙƙin Allah kuma akwai haƙƙin bayansa saboda haka ce faman akhalla biha ko faman taraka akhalla bi haqqi jami'il mu'minina wanda ya bar sallah to ya ya tozarta ko ya bar haƙƙin duka muminai man maza wa man ya ji wa yawmil kiyama. ya bar haƙƙin dukkan wani musulmi bai bai bashi haƙƙinsa ba sawa'un waɗanda suka wuce ko waɗanda za su zo nan gaba har zuwa tashin alkiyama li wujubi qawli fiha assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin saboda a ciki dole ya ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ran saboda shafi'awa ne shafi'awa ta hiyar karshe wajibi ce kamar da muka ce shi yasa suke cewa li wujubi qawlihi assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin saboda abin nan wajibi ne ya faɗi wannan a tahiyya ah, sun yi saɓani wajen gwargwadon abin da yake wajibi din su da suka ce wajibi din ne sun yi saɓanin gwargwadon abin da yake wajibi sun ce kawai ne ce a tahiya? ta lillah assalamu ala wa rahmatullahi wa assalamu alayka ayyuhan nabi har zuwa karshe iya wannan ma ya isa ya zo da alqadarul al-miqdarul matlub min al zo da abin da yake gurgurdan abin da ake bukata na wajibi a kansa amma dai abin da yake sunna shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar bai dace mutum ya bar abin da ya koyar ba da yana sani sai ashhadu an illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نا شيدا باب أبو بوتا daga siyasi Allah kuma na shaida annabi sallallahu alaihi wa sallam bawan ne kuma manzon sa ne akwai wata ruwaya da wani ya kara cewa ashhadu anna muhammadan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wasu ruwayar sun zo da kari a ba su inganta ruwayar kara wahdahu la sharika ta zo da inganci ba shine abdullahi dan umar yace eh ya yadda wa da la sharika lahu ne amma ba haka ba haka aka koyar ba ya yadda wa da hu ne la sharika lahu amma ba annabi bai ce ka ce wa da hu din ba ne ce ashhadu anna muhammadan to za ka wasu ma saboda zakewa saboda zakewa sai a ce ashhadu anna sayyidina muhammadan in kai magana ce to ba sayyidu din bane ko baka yadda ba sai aka matsa ce baka san manzo Allah ya ƙara sayyidina ka ce ba za a faɗa ba wato ba ka yadda annabi sayyidina ɗin ba ne akwai yan bida wanda har wani littafi ya yi ma akan ana iya ƙara sayyidina ɗin duk da ba da wani riwaya illa iyaka kawai ya ta kawo annabi ya ce ana sayyidu wala da adam to shi da ya faɗa haka shi koyar da tahiyar kuma sahabban nan suna cewa yu'allimu na tashahhud kama yu'allimu na surata min alquran kamar yadda yake koyar da mu sura daga alqur'ani ma'ana wani abu ne wanda haka muka ji ba masu mu kara ba masu mu rage kamar yadda ba za mu kara wani abu a cikin Qur'ani ba za mu rage ba to kaga ba ka fi su fahimtar da abin nan ba sannan kuma su in inda ana kara sayidina na din ya kamata a su su kara dukkan ruwayoyin sabon nan ba wanda ya kara sayidina na ko su ba su fahimci cewa shi sayidu wala da adam ne sun fi ka fahimtar wannan dan su suka ga siyadar wato ido da ido kai labarin ka ji amma su a gaban su aka yi wasu mu'ujizozin kai sai dai alaba ta maka ita to amma duk da haka suna tsayawa lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da tabi yake cewa wa lafazu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nattabi lafazin da annabi ya koyar shi ya fi cancanta mu bi saboda haka sai ka tsaya inda aka tsaye tsayace ka ka wuce ka ƙara ka zaƙe kuma inda kana sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tsaya iya abin da ya koya maka soyayya ce ya koya maka ya ce ga abin da za ka yi kai kuma ka ƙara naka kana tuhumar cewa ya rage maka abin da ya kamata ya gabata ya maka kwange to wanda duk bai dace ba ah, za mu ga kalmar a tashahud, an ɗauko ta da kalmar daga ashadu an la'ila ilaha illallah kaga ashadu wani bangare ne daga cikin tahiyar to amma kuma shine mafi girman lafizan da suke cikin tahiya kalmar shahada babu abin da ya kai ta to saboda kasancewar ita ce lafazin da ya tafi kowace girma a cikin lafazin a ashhadu sai aka kira tahiyya da wannan saboda aka an kira wata an yi mata laki ism ne bi bi a'zamu juz'in fiha bi afdalu juz'in fiha shine kalmar a an Allah, ilaha illallah to wanda yana cikin tahiyya ba ba ko wata bid'a ita ma wata ban san ma ina suka samu ta ba sai a ce wa ai tahiya bakin salihina tahiya bakin salihi to me a gaban salihi na din kalmar shahada ce ka, to to an dace ka? to ka rasa menene wato ka tsaya kai ta tunanin me dalilin dace ka? ita ce mafi girman abin da yake cikin tahiya din da ma ita aka sa wa tahiyar at-tashahhud at-tashahhud da wannan jumla din amma kuma ka ce ta hiya bakin salihi na ban sani ba mu dai a Kano ana ana wannan bid'a a nan dai ban sani ba to to kuma kuma kuma wato wato wato ko a cikin yan bid'ar wayayin su ba sa yi ko masu yin bid'ar wayayyen dan bid'a baya ne. to ai akwai akwai kidimewa dan dan ba kifewa ba ka zo inda za ka faɗi kalmar ashhadu Allah kalmar da kowa ke so mutu da ita kuma ka ce a zaɓe wa a tsaya nan kuma duk mutane a zara ma ido kuma ba wanda zai magana to ni dai ban taɓa ganin ita bi a wani a rubuce ba ban sani ba ko wasu sun rubuta ne ban gani ba amma dai duk duk duk maganganun yan bid'a da na tsinkaye gare su ni ban ga wannan bid'a ba shi yasa na fi ganin bid'an nan mu muka yi ba odar ta muka yi ba ta <laughs> yar kasa ce sosai ba saboda ka babu maganar tahiya bakin salihin annabi ya tashi koyar da tahiya kamar da muka gani har zuwa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu za mu zo a darasi na gaba abinda yake biyo bayan tahiyar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma addu'a da mutum zai yi a ƙarshe wanda insha Allah إذا متفكرات متجمع فبين دمك فتاني دي ألا الوام الأداء بين دمك نسبة ألا يتمنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته